Haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkama da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Bayan labaran duniya Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin 'yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin 'yan jarida. sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari. Jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya yau ranar ɗaya ga watan Maris shekara ta dubu biyu da ashirin ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. shugaban amurka donald trump ya ce amurka shirye take tunkara duk wata matsala da ta taso game da cutar mura coronavirus a daidai lokacin da jami'an lafiya amurka ke bayyana mutum na farko da ya mutu sanadiyar cutar trump ya faɗi jiya asabar a wani taron manema labarai a fadar white house cewa mutumin da ya rasu dama can wani ɗan sama da shekaru hamsin ne da ba shi da ƙoshin lafiya ya mutu ne a jihar washington yayin da ya ce watakila za a iya samun ƙarin mutane da za su kamu da cutar a amurka amma babu wani dalili da zai sa mutane su tsorata daraktan hukumar da ke hana yaduwar cututtuka ta cdc robert redfield ya ce babu wata alama da ke nuna cewa mutumin ya kamu da cutar ne sanadiyar tafiya wata ƙasa da ya yi gwamnatin jihar washington wato gwamnan jihar washington j inslee ya ayyana dokar ta ɓaci jiya asabar ya kuma umarci hukumomi da su yi amfani da duk wasu hanyoyi da suka dace domin tunkarar annobar. tsohon mataimakin shugaban kasar amurka joe biden ya samu nasarar lashe zaben fidda 'yan takara da aka yi jiya a jihar south carolina daga garin rinjaye nasarar da ta ba shi dama ƙara kaimin yakin neman zabensa zaben jin ra'ayin waɗanda suka kada ƙuri'unsu kafin a rufe zaben jiya asabar ya nuna kusan waɗanda suka kada ƙuri'un takwas cikin goma suna goyon bayan biden ne a south carolina haka kuma zaben jin ra'ayin mutane da cibiyar edison research ta yi ita ma ta nuna cewa mutane shida cikin goma sun ce sun wato sun ce goyon bayan da ɗan majalisar jihar james claiborne ya yi wa biden shine ƙara taka rawa a zaben da suka yi zaɓen fidda ɗan takarar da jam'iyyar democrat da aka yi a jihar wato south carolina jiya shi ne zaɓe na farko da aka yi a wata jiha ta kudancin amurka wanda ya nuna irin goyon bayan da 'yan takarar ke samu daga baƙaƙen fatar amurka a wata yarjejeniya mai cike da tarihi da aka kulla tsakanin amurka da ƙungiyar taliban jiya asabar amurka ta alkawarin maido da dakarun ta gida daga afghanistan da wata goma sha hudu masu zuwa a matakin farko amurka za ta rage dakarun nata daga dubu goma sha uku zuwa dubu takwas da ɗari shida nan da kwana ɗari da talatin da biyar sai dai janyewar dakarun za ta ta'allaka ne alkan alkawarin da ita kungiyar taliban ta ɗauka na ƙin bari 'yan ta'adda ciki har da alka'ida su yi amfani da yankunan da ke ƙarƙashin ikonta wajen yi wa amurka ko sauran ƙawayenta barazana matsayar da aka cimma ta taɓo batun samar da damar da za a iya tattaunawar sulhu ta cikin gida a ƙasar afghanistan wacce ƙungiyar taliban za ta shiga sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo na daga cikin waɗanda suka shaida wannan matsaya da ake ƙoƙarin cimma wacce ake sa ran za ta zama sharar fage ga yunkurin kawo ƙarshen yaƙi a afghanistan labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an kammala zaman tattaunawa yadda za a shawo kan rikicin siyasar kasar libya wanda majalisar ɗinkin duniya ke shiga tsakani ba tare da an cimma wata ƙwaƙwaran matsaya ba sai dai an amince cewa za a sake haɗuwa a cikin wannan wata na maris taron da ya faro ne da tangarɗa tun ma kafin a fara tattaunawar inda mambobin bangarorin da ke takaddama da juna suka janye daga zaman hakan ya sa wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman da ke jagorantar sulhun ga sin salami ya nuna rashin jin daɗinsa tare da cewa an shammace shi. We were surprised the day the meeting was supposed to start uh, ya ce mun yi mamaki ranar da ya kamata a ce an fara taron sai gashi an ce wasu su fita daga ɗakin taron ita dai libya ta shiga rudanin siyasa na baya bayan nan ne tun lokacin da 'yan tawayen wato 'yan tawayen sojoji masu goyon bayan khalifa haftar suka kai hari kan birnin tripoli inda nan ne fada gwamnatin da kasashen duniya suka amince da ita rikicin ya yi sanadiyar mutuwar mutum dubu ɗaya ya kuma raba wasu da bai da mahallansu daga ƙarshe tsoron yiwuwar daɗa munin tashin hankalin da ake fama da shi a siriya ya ƙara ƙaruwa bayan da dakarun turkiya sai kai wa sojojin siriya wasu hare-haren mayar da martanin kashe su talatin da uku da aka yi bayan tashin hankalin shugaban ƙasar turkiya recep tayyip erdogan ya ce ƙasarsa ba za ta ci gaba da dakatar da bakin haure ba a su na shiga turai dubban bakin haure sun hada a bakin iyakar turkiyya da girka da kuma bulgaria yan sandan kasar girka sun harba konan tsohuwa a jiya asabar kan bakin hauren da ke kokarin shiga kasar. kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da Shirin dandalin 'yan jarida. mu assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dan dandalin 'yan jarida. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Sunana Zahra Aminu Fage. A cikin shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako za mu ci gaba ne da duba batun yanayin dangantakar aiki tsakanin hukumomi da ma'aikatan yada labarai ko gidan jaridu. wanda a wannan makon za mu ka muku ci gaban tattaunawar da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari yayi da Malam Bashir Muhammad Bashir ɗaya daga cikin gogaggen ɗan jarida a Najeriya da ke jihar Kano. Sai a biyo mu cikin shirin domin jin ci gaban tattaunawar. shi kuma jami'in tsaro shi ma a yadda tsarin mulki ya masana saman tsugunan a matsayinsa na wanda aka ba shi dama ko aka ba shi alhakin kula da rayuwar al'umma don kuma kare lafiyarsu kuma galibi matsalar da take kawo ake samun samun dangantaka a tsakanin waɗannan bangarori guda biyu shine za ka samu akwai jami'an tsaron da saboda zakewar aiki sukan wuce gona da iri domin kila watakila su burge iyayen gidansu waɗanda suke kariya don za ka ga wani lokaci idan ana taro ko shugaban ƙasa zai zo jiha ko mataimakin shugaban ƙasa zai zo jiha idan ka dubi irin yadda su 'yan jarida suke fuskantar matsala wajen gudanar da aikinsu za ka yi mamaki wanda akwai lokutan da za ka ga 'yan jaridan sun ke kasa sun fito sun yi magana sun ya ɓara cewa duk wani abin da ake na nuna wato irin aiki ne na ganin ido waɗanda waɗansu jami'an tsaron suke don su burge iyayen gidansu to idan ba mu aikin naku ba zai tabbata ba kuma in mun so mu bata ziyarar a matsayin mu na 'yan jarida akwai layi ɗaya kawai a cikin rahoton ka da in ka ga dama za ka yi shi duk ɓata wannan ziyarar da aka zo to irin wannan abubuwa waɗansu daga cikin su sukan gane illar haka har ma su tsawatawa 'yan uwansu cewa hakan ba shine abin da ya kamata yi ba akwai kuma matsayin da ake kallon 'yan jarida waɗansu jami'an tsaron suna ganin ɗan jarida kamar barazana ne ga shi duba da kai duk lokacin da ka je za ka ɗauki labari ko za ka yi aikinka ko za ka yi bincike na kwakwaf musamman irin binciken nan wanda ake kira investigative journalism mm. wanda ake bincike a gano kwakwaf ɗin gaskiyar lamari mm. jami'in tsaro wani lokaci ya kalli ɗan jarida kamar mai tonon asiri ne kuma idan ka kalli aikin jami'in tsaro za ka ga cewa duk labarin da ɗan jarida yake samu shi ba ɓoye labarinsa yake ba su da jami'an tsaro akwai bayanan sirri waɗanda jami'in tsaro ke tattara wanda kuma ba lalle ba ne bai gaya al'umma. Yau dama a wannan gabar dama abin da ke son gama dama su 'yan jarida ana zargin su da cewa ana zargin su da fallasa abin da bai kamata al'umma su sani ba a wata gabar da bai dace su sani din ba musamman al'amuran da suka shafi tsaro. To kaga misali da kai haka sai ka tuna min wani abu da ya faru tsakanin kamfanin buga jaridin Daily Trust hmm. da kuma kwamandan da yake kula da wannan tafiya da ake na kokarin dakile irin barazana da ake ta masu tada kayar baya a arewa maso gabacin najeriya a maiduguri a inda ita jaridar daily trust ta buga labari a bisa ga doron kafofin da ta ce majiyoyin da suka shaida mata na irin shirye-shiryen da su kwamandojin sojan da suka yi a filin daga na irin yadda za su farma da abokan gaba waɗanda ake kokarin dakile wannan matsala abin ya kawo kace na ce wanda kuma daga baya ita rundunar sojojin kasar nan take ganin kamar matakin da jarida ta ɗauka na fallasa irin tsare-tsaren sirrin da su hukumomin sojojin suka yi hmm. a matsayin cewa zai iya kawo barazana ga rayukan su mu da suke filin daga suke yaki to anan na kalli abin ta fuska guda wanda kuma in an bi ta barawa abu ta mabi sau Dan duk a lokacin da ake so a ga an tabbatar da tsaro na ƙasa kuma duk lokacin da aka ce akwai barazana ga rayukan al'umma to ko da akwai mataki na freedom of expression na yadda ake da yancin faɗa albarkacin baki a matsayin na aikin jarida idan aka ga duk rahoton da aka buga zai kawo barazana ga national security to za a iya aje wannan labari ba za a buga shi ba duba da irin illar da abu zai a sha'anin tsaron kasa don sha'anin tsaron kasa ya fi dukkan wani interest da wata bukata wadda za a iya gabatar da ita a tabbatar da ita da sunan wai ana da yancin da za a yada labarai to kaga idan ka duba za ka yi abin adalci a lokacin da su hukumomin rundunar sojan ƙasar nan suka gani abin da aka yi musu ba daidai ba ne an samu ra'ayi mabambanta a tsakanin al'umma waɗansu su ce abin da aka yi wa shi reporta wannan mai bada labari na kamfanin daily trust bai daidai ba waɗansu kuma su ce matakin da aka ɗauka na a dakile irin wannan abin ka gaba ya faru shine abin da ya dace don ita kanta ƙungiyar yan jaridu na ƙasa da sauran da masu ruwa da tsaki sun yi wannan to abin da ya kamata a kalla ko a duniya da ta ci gaba ko su a ƙasashen da suka ci gaba duk abin da aka san cewa zai iya illata matsayi wato national security tsaron ƙasa to ko da akwai haƙƙi na faɗa albarkacin baki akan auna a ga fa'idar yin haka da rashin fa'ida wato ɗazu kai maganar dokoki da ka'idoji wanda suke wa wato jan ragamar harkokin gudanar da aikin jarida sannan kuma akwai dokoki da suka shafi yadda jami'an tsaro ya kamata ko su kansu ko matsala su dinga aiwatar da kansu wai inda ake samun irin wannan takaddamar ta kace na ce wannan ya shiga hurumi wancan bai shiga ba misali da sauransu eh, dokokin namu ne watakila suka tsufa za a iya cewa ba su dace da yanayin da zamanin da ake ciki ba ko kuma a'a masu aiwatar da dokokin ne daga bangaren jami'an tsaron zuwa bangaren 'yan jaridar ba sa bibiya ko ba sa bi sau da kafa waɗannan tanade-tanade eh, dokoki. kowanne za a iya samun irin wannan matsala duk aikin da ka sani akwai abin da ake kira ethics hmm. akwai dokoki akwai sharaɗan gudanar da aiki shi kansa tsarin yadda ake ba da labarin na akwai dokokin da suke tabbatar da yadda ake tabbatar da wannan aiki kuma za ga galibi su kansu daga bangaren jami'an tsaron akan wuce gona da iri saboda an jahilci wannan dokoki waɗansu kuma sun san da dokokin kuma ake take su ko ga 'yan jarida su ma akwai ethics ɗin da kowa ya san akwai su ma suke take su kowane bangare ana samun wannan violations ɗin da ake gani na kare dokokin nan mm. illa iyaka abin da ya kamata yi da duk kowane bangare zai san hurumin dokarsa ko da ya sani din zai aiwatar da abin ɗari bisa ɗari cikin yadda aikinsa zai inganta to ko da an samu takaddama a bangarorin guda biyu abu ne mai sauƙi mutane su gane wanda yake da laifi tare da wannan takaddama ita wannan takaddamar har yanzu ba ta hana ana aikin nan tare ba eto eh dama shi mutum duk wanda yake da sana'a kullum a cikin sana'arsa in dai bayo ya ce ayi ban kwana da sana'arsa ba sai ya hakuri kuma kowace sana'a tana da irin nata matsaloli da irin hadarin da mai sana'ar yake fuskanta da dan jarida da jami'in tsaro kowanne yana iya fuskantar matsala a rayuwarsa jami'in tsaro ya kare ransa a filin daga a lokacin da yake kokarin kare lafiya al'umma da kayayyakinsu dan jarida ya kare ransa a filin daga shi ma a lokacin da yake so ya ɗauko rahoton abin da yake faruwa a lokacin da jami'in tsaron yake so ya aikinsa to ga dai nan dan juma da dan juma da yana nan yana nan kwarai da gaske wai yaya kake ganin za a yi wani hanyoyi kake ganin za a bi a rage waɗannan takaddama da rashin fahimta da ke wakana wasu lokuta a lokacin musamman a nan najeriya misali musamman a daidai lokacin da ake fuskantar kalubalen tsaro waye ya kamata ya taka wata rawa wajen ganin cewa an daidaita al'amura abin da ya kamata a yi shi wannan haƙƙi yana kowane bangare a ciki ya kamata a samu abin da ake kira sinaji hmm. wato fahimtar juna tsakanin jami'an tsaro da ma'aikatan yada labarai kuma kullum abin da yake kawo mana cikas shine rashin shirya majalisun taron karawa juna ilimi da za a kira masana a waɗannan fanni guda biyu da masana a harkokin tsaro da masana a harkokin yada labarai a ɗauko kasidu da za a gabatar a kira waɗanda suke da ruwa da tsaki lokuta-lokuta ana wayar musu da kai ana nuna musu dukkan wani nau'i na ayyukan da ya shafi ɓangarorin guda biyu domin su fahimci junansu idan aka yi haka ana ƙara wayar da kai kullum ana ganewa ai yanzu idan ka duba za ka ga hatta ɗabi'u irin na jami'an tsaro a da da yanzu misali a ƙasar mu nan najeriya za ka ga an samu abin da ake kira civility a tsakanin jami'an tsaro da ma mutanen gari za ka ga tsari irin na ma'amala ya canja wayewa takan shigo kuma kullum a aikin nan akan ɗauki yaran da suka yi ilimi suke shiga cikin irin wannan ayyukan an zo da wani sabon wayewa da kusan ake ganin cewa jami'in tsaro ba abokan gaba al'umma ba ne abokan hudda ne wanda kuma suke da haƙƙin suka sun kare lafiyar ka da kayan masu sauraro a nan shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako zai dasa aya sai kuma wani makon idan allah ya kai mu yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin babban bakon namu malam bashir muhammad bashir da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana sauti. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya. A gaida Zara har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimacin shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. babu laihi ko ɗaya in ka diba ko kasashen turai babu ƙasa ɗaya yanzu in ka diba alman sun bar dutchman in ka diba france sun bar france duka kasashen nan suka yi na'am suka ke tahiyar tattalin arzikin duniya babu ƙasa ɗaya takwa da take fuskantar shi sai an yi gungu suka gamu wannan sha biyar na ekowa suka ba wannan kudin nasu sunan eko kuma suka ce ekon bai da alaka da kudi daya yana garkuwa da ero da dola da kudin china da kudin japan jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya yau ne muke son mu so kawo muku muhawara ta musamman game da sabon kudin nan na eco wanda ake cewa wasu kasashen afirka ta yamma suna kokarin su fito da shi domin ya maye kudadensu na yanzu To, assalamu alaikum. Eh, Suna na uh, Madam Hadiza Muhammad uh, nan uh, karci sabon garin Maradi. To, eh, harkar kuɗi, eh, ni dai ina biyan baya a sake kuɗi, inda a sake kuɗi. Amma sake kuɗi da za a yi tun da saifa ai horon shi ke buga saifa. Kenan ko yanzu kenan wanga mm, da za a sake wa kenan ita za ta buga kenan har yanzu muna nan bisa mulkin mallaka. Nigeria ba ita ke buga naira ta ba. yanzu aka ce su za su buga mu kuma har yanzu dai muna nan rike da suna nan rike da mu ba mu kuce ba kuɗi a yi su amma ni in ana tambaya ta an dai an tambaye ni avi dina waran shi ta buga kuɗi kasashe takwas na farko mallaka faransa da suka hada da jamhuriyar benin da burkina faso da guinea bissau da cote d'ivoire da mali da niger da senegal da togo su ne suka fara gabatar da kudirin samar da kudin na eco domin ya maye takardar kudinsu ta sefa wacce ba su kaɗai ba ana amfani da ita a ƙasashe goma sha hudu na afirka ta yamma da kuma afirka ta tsakiya to daga bayani a wani taron da aka yi a abuja najeriya a watan yulin shekarar 2019 da ta gabata yawan kasashen da suke nuna sha'awar rungumar aƙidar yan kuɗi bai ɗaya a kasashen ta afirka ta yamma suka cira zuwa goma sha biyar bayan da wasu kasashe guda shida da suka hada da najeriya da liberia da ghana su ma suka shigo cikin rukunin waɗanda suke sha'awar amfani da wannan kuɗi na eco to an dai sha ɗage ranar da za a soma amfani da wannan takardar kuɗin ta eku domin daga shekarar dubu biyu zuwa yanzu lokacin da aka soma maganar kirkiro da wannan kuɗin an ɗage soma amfani da shi har sau uku a shekarun dubu biyu da biyar da dubu biyu da da goma kuma dubu biyu da goma sha hudu yanzu nan ma zaman da ake shine cewa wai za a fara amfani da kuɗin daga watan yulin wannan shekarar da muke ciki ta dubu biyu da ashirin. sai dai shi ma wannan zancen rukunin manyan bankunan kasashen raya kasa na afirka wato african development bank group sun bayyana shakku kwarai da cewa da kyar za a kai wannan lokaci ba tare da an canza ranar fara amfani da kuɗin ba ba da bayan wannan duka har yanzu akwai korafe-korafe game da yiwuwar shi kansa wannan shiri musamman bayan da shugabannin kasashen najeriya da ghana da gambia da liberia da saliyo da gini suka fito karara suna nuna rashin su da sanarwar da shugaban cote d'ivoire wato alasan watara tare da shugaban faransa emmanuel macron suka bayar na cewa ai kudin sefa ne kawai za a canja suna zuwa eco To kai a dai dukkan wannan batu ne wakilin wakilinmu ne mai Suleiman Muni Barma ya shirya muhawara tsakanin Abdu Idi da kuma Siraji Isa domin fayyace matsayin su kan wannan takardar kuɗi. To Alhaji mushe kan maganar nan ta kuɗaɗen eko eh, takardar kuɗaɗe ta bai daya eh, ainihi dai an sani kungiyar sai da yawo ce eh, ke kan gaban wannan kuduri amma kuma aka waye gari kungiyar iyomowa a ƙarƙashin shugabancin shugaban ƙasar cote d'ivoire alasan watara ya ba da sanarwar cewar ƙungiyar IOMOWA ta kasashen afirka ta yamma nan faransa za ta zartar da soma aiki da waɗannan kuɗaɗe a shekarar 2020 shin ya kake kallon wannan mataki ko kuma wannan sabon al'amari a ai ka san dama alaƙa horon shi da ƙasashenmu ba da ƙasashenmu take da alaƙa ba da shi mu take alaƙa don tana musu dodon bango tana neman ta kyare su da mutanensu don yi rantsuwa da ita eh ba zancen ecowas ba tana gaba ba ne a'a wanga eco zancen ecowas ne ecowas ce ta wakilanci shugaban niger da shugaban ghana ta ce su tahi su yi lissafi su ga yaya za a yi kasashen nan na ecowas su yi kuɗi ɗaya da shugaban Nijar da shugaban Ghana suka ta yi suka yi 29 da watan Jun na 2019 ƙasar ECOWAS ta ce yanzu an amince sunan kuɗin Eko ne kuma Eko ɗin yana bai da alaƙa da kuɗi ɗaya flexible ne kenan cikin fane ne na dolar wanga euro kudin china bai da alaka da euro kadai yana da alaka da duka kudodi kama fane ne iliflexi mm. lokacin da aka yi zance in kana tune sai shilgaban dai shi wanga wata din ya huto ya ce a'a kawai sai fa suna ne ya ce za a sauya mushi kuma ina fa flexible in kana tune sai shugaban ƙasar Nijar ya huto ya nanata abin da ECOWAS ta tsaye. Eko sunan shi, kuma tun da Eko sunan shi kuma ile flexible yana da alaƙa da wa'annan kuɗaɗen manyan kuɗaɗe yanzu yau in ka ɗauka, kamar yanzu mu ƙasanmu. Ai mu duka hawan ƙaho ne a fannin tattalin arziki mai alaƙa da wasu ƙasashe inda Nijeriya ba ta ciki. tunda mahi yawa tattalin arzikinmu da nigeria ne. Na ɗaya kenan. Na biyu yanzu duk ai ba horon shi bace da yanzu shin ni ce. Kenan in dama da alaƙa da aima a kuɗin shin. To dama shi yadda na haɗi maka da za mu fara zancen tsaron san Sahel horon shi tana so ta yi amfani da shugaban Nijar ta raba kan 'yan san Sahel to ta yi amfani da shi wa tara. don ta lalata abubuwan san matsalar horon shi kullum ma koko horon shi ta hudda Nijeriya kan Nijeriya ta shiga. Wannan ana iya ɗaukarsa a kan matsayin wani takun To yanzu ai ba zai ba raporteur wanda ya yi ai ya huto ya ce a zancen da watara ya ce ba shi ba ne aka tsaida kuma wannan kuɗin na ECOWAS ne kuma kaga gane ma yanzu ta hudo sanarwa ta ce e tana yi da eko kamar yadda aka tsaida shi a ECOWAS. Inda da gaskiya don ka diba ka ga yaudara. Ai shilgaban Nijar ne ya kamata ko shilgaban Ghana ya huto ya yi zancen. Ka diba mana hutun. Shi lokacin da makuran yake ƙasar Cote d'Ivoire shi wata raɗin ya ɗauki jirgin shi ya tahi can ya tahi can eh, eh, reunion ɗin ta ECOWAS. Wadda aka yi Abuja. Wadda aka yi Abuja. Kuma ya komo da gudu ya ce mishi eh na yi abin da ka ce. Shi kenan suka yi wannan ai kudin na na kasashen takwas ne ce ko to me ya kai e, e, wanga ciki makuran dan mi sai da makuran ba faransa ta yi wa waɗannan ƙasashe mulkin mallaka ba manta da wannan ƙasa yanzu ba zancen ƙasar mulkin mallaka yanzu 'yan ƙasa sun gane wannan abin da ake ce ma pact colonial shi ne shi ta gane hmm. ita ko shi ta sani in babu ƙasashenmu ba ta zama wani abu yanzu wajen saccen fisansu ne ƙara ragewa ta. ita ce ta bakwai a duniya yanzu ta bakwai ce ƙara ragewa take to yanzu in muka bijire ta ya za ta yi kadiba fa tarihi da ba ta da ƙasa ba ta da iranium fa amma sai aka washi gari ita da take kamfani na ɗaya a fannin iranium ka sani nani na Nijar ne ko na Gabon ya za a yi ta bar mu duk yana cikin wannan abun wannan hoshi ne aka yawa shi watara hoshi ne ya huto ya yi yamma ecowas kuma wannan zancen tun da yanzu sun maida mai martani kuma gana ta huto ta yi magana kuma nigeria ma ta ce ta amince da wannan to wanga za su maida shi hura mutane su yi abin da za a yi kasashen mu su yi aiki da eko da eko din wannan kuma duk kasashen ecowas tunda kudin na kasashen ecowas ne shi watara ya janyo makuran ya danne mishi kai ne ya yi babatin shi wannan babatin mm. siraji ya irin fasara ko kuma kai ya kashi a lokacin da aka ba da wannan sanarwa ta kudaden eko a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar emuwa a maimakon ecowas da ake ganin ainihi tun fil azal ita ce ke da wannan kudiri yauwa e, wannan kudi masu eh, na france fa masu lambar uh, turayen mallaka lokaci ya kai da ya kamata 'yan kasashen afirka su ba kudadensu sunan da suka dama su ba su ga yadda suka ga dama su aza wannan kuɗi da duk irin tsarin da za su azawa na kuɗin su zamanto suna da eh, suna da lamba ƙasashenmu na gida shi ne kaga aka ce wannan lamba ta mulkin mallaka da aka ce ma faransa fa a janye ta kwata-kwata a bar ƙasashen afirka su hudu kuɗi masu lambar sunayensu a yadda aka yi abin ba an gulu da kan zabo ne ba a ce sefa kawai ta juya ta koma eko kai tsaye a wannan lokaci ai ka gani yan wararen hula wanda suke cikin wannan kasashe suka yi ta rudani suna ta kritik suna ta zage-zage suna ta komi da komi wannan shugabanni na wannan kasashe suka ce ya kamata wannan lissahi na kuɗi a ɗauke shi da hannu biyu a sake mishi tsari shi yasa ka gani wannan eh, magabata ko wannan shugabanni suka yi taro abin kamar da a hankali a hankali ne ke taya ba zama ɗaya bane ba za a tashi gabaki ɗaya a ce fucil an sake komi kamar matakin wani salo ne na tsarin tattalin arziki da su shugabannin nan ke ganin dole sai an bi ta kansa sannan a cikin da aka sa gaba duka kokowa ai da manta tattalin arzikin kasashen ne na saurari alhaji idi abdu ya yi magana ba ni a zama a matsayina na da nike da ɗan sani kaɗan na wannan sani na eh, tattalin arziki mu a lissayin da muke da eh, gaskiya an samu ci gaba sosai an samu ci gaba kwarai tunda kuɗaɗen an aka yi su wai kuɗi mai sunan kuɗi wannan mutuka in babu tattalin arziki a cikin kasashen dan an sake ma kuɗi suna ko aika kaza aikin banza ne babu wani abin da zai kawo sauyi matuƙa a cikin kasashen in ba a yi hamzari ba na kasashen su zumanto suna kasashe ne masu ƙarfi hmm. masu ƙarfin tattalin arziki to ma da lato a gaishe ku malamai to idan Allah sa mun ga rana wace za mu dawo da wannan shirin da za mu je ainihin rawar da faransa take taka a cikin wannan maganar kudin eko din nan da kuma irin tasirin da ake jin canja kudin nan zuwa eko zai yi akan talakawa ya ayu hannas yanzu kan bari mu gode wasu bakin namu wato abdu idi da saraji isa tare da shi wakilin namu sulmin muni barma da ke can yamai a madadin su duka ali mustapha sakwata ne a washington mun baku lafiya. yau madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryenmu baki ɗaya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon najeriya niger da kamaru karfe uku agogon ghana yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salomon Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri. Kuna sauraron